Zanga-zangar neman rushe rundunar tsaro ta 'yan sandan SARS na neman ɗaukar sabon salo a Najeriya. Kawo yanzu dai bayanai sun tabbatar da cewar wannan zanga-zanga ta kazamce a jihar Edo da ke yankin Niger Delta ko da yake dai hukumomi a Najeriya sun rushe wannan runduna ta 'yan sandan SARS da ake zargi da cin zarafin jama'a da dama. To amma duk da haka wannan zanga-zanga na ci gaba da ruruwa zuwa tashin hankali inda ɗaruruwan matasa suka fito zanga-zanga da nufin In kawo tashin hankali. gwamnatin jihar ta Edo dai ta saka dokar hana fita na tsawon awoyi hudu. biyo bayan wani hari da aka kai wa ofishin 'yan sanda da kuma kubutar da wasu fursunoni daga gidan yari. Dokar ta hana fita dai za ta fara aiki ne daga sha tara ga watan Oktoba na shekara ta 2020. Wani mai ba gwamna shawara ya ma muryar Amurka ƙarin bayanin halin da ake ciki a birnin na Benin. Sunana Sahabi Ali Umar Jeti mai ba gwamna shawara akan 'yan arewa mazauna Edo State. ce gaskiya abu ne na zama ɗarɗar daga cikin masu zanga-zanga kashi biyu ne akwai wanda suka zo zanga-zanga ta lumana akwai wanda zanga-zanga ta sata za su tare motocin mutane suna fasa musu gilasai kuma suna anshe musu kuɗaɗe kuma su hana muku tafiya gwamnatin jihar ta edo dai ta ce hare-haren na 'yan daba ne kuma 'yan dabar suna neman kwace iko gwamnati ta ce ba za ta zira ido ba tana kallon abubuwa suna faruwa a jihar ta edo su ma wasu 'yan jihar dangane da wannan lamarin ga abin da suke cewa federal government should give them what they want. That's all. First of all, now they say they didn't want tax today. at least SARS has gone. So what next they didn't want again. So we don't know what is going on now. Wannan yana cewa ne 'yan zanga-zanga ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta biya musu su a huta. Daga farko sun ce ba sa son rundunar SARS an riga kuma an rusa ta to yanzu kuma me suke so. Shi ma wani ɗan jihar da ke da suna Gudian Agudu ya ce. I have been though. All the major roads are blocked. Some of the protesters resorted to violence. They have uh, tampered with the security arrangement in the all da prison along sapele Road in Benin City. Yana cewa ne ina cikin gidana halin yanzu kuma dukkanin manyan hanyoyi a birnin Benin na jihar Edo a rufe suke sannan kuma wasu 'yan zanga-zanga sun haifar da tashe-tashen hankula saboda sun lalata gidan yarin jihar ta Edo da ke kan titin Safale kuma a gaskiya na daɗe ina jin karar harbin bindigogi saboda gidana yana kusa ga gidan yarin jihar ta Edo. I have been hearing shooting since because my house is close to the prison. A nata bangaren sakataren rundunar 'yan sandan jihar ta Edo ta ce an kai wa ofishinta uku hari ba haka rundunar 'yan sandan jihar ta ce a tsaye take wajen tabbatar da kare lafiya da dukiyoyin mutanen jihar ta Edo kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar ya shaida mini ta wayar salula wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum farfesa Bello Bada na jami'ar Usman Fodio da ke Sokoto ya yi tsokaci dangane da wannan dambarwa. To na farko dai al'amari ne wanda duk wani kimin kirki a Najeriya ba zai ji daɗin wannan al'amari ba irin wannan zanga-zanga ta kan ba mutane marasa gaskiya dama su shigo ciki su karɓe ragama kuma su tada zaune tsaye yana da kyau a ce gwamnati ta lura da irin waɗanga abubuwa to amma fa in gwamnati ta yi sakaci al'amarin ba zai mana daɗi ba ga tattalin arzikinmu Lamido Abubakar muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya